وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه ببلد ميت فأحيينا فأحيينا به الأرض بعد موتها حتى إذا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 gudunmuwa a ya ta bawa bawai kawo gishiri buhu daya sannan bakin leda rabi roll da kuma wata yi da yanzu ta yi marga kawo to Allah a samun ci gaba Allah ya kare musu albarka bayan wannan akwai Ibrahim Yusuf Lere ya aiko da gudunmu dubu goma akwai wato shamsiya abubakar ta aikowa marayu da gudunmo kudi naira dubu biyu akwai zahari ya aiko da naira dubu biyu maryam muhammad baba naira dubu biyu ibrahim haruna muhammad tasiu naira dubu daya adamu aliyu naira dubu daya allah sarki haso a kuntuna to bayan wannan akwai dodo abdulmumin ta aiko da naira dubu daya akwai umar abdulrahman muhammad naira dubu uku hana na fi musa naira dubu biyu daga nan sai hassan haruna naira ɗari biyar jibril naira ɗari biyar isu naira ɗari biyar akwai yusuf baka naira ɗari biyu akwai ya abu ya dubu goma abu ya ya kadila ya ya ya sama wal da aljanna ranar tashin alkiyama Allah ka musu albarka ka a su albarka Allah ka kula da su nan da su bar da su ya Allah ka haskaka kaburburan iyayensu Allah ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a aljannar firdausi ranar tashin alkiyama cikin ka wa zuri'ar malam albarka ta waɗanda suke da abin open welfare committee jibiru kaduna state account number wa huwa

idan ta baje jiya alarama ya karanta mana ayoyi guda biyu <clears throat> da suka shafi addu'a da ladubanta mun fara magana akan ladubanta da goraye masu son amarya da akwati mai taya to ga ladubin addu'a da za a je a duk kofa gaya wa Allah in kai sa sai Allah ya baka mahaddaciyar Qur'ani ta ta dora maka har kai maka haddaci wato yadda al-ilha fi du'a naci a wajen addu'a ya ce shi Allah wajen roƙo yana son dan ana ce wanda zai mutum duk yadda kake yake son ka in kana ce mata da zai shi Allah duk yadda yake son ka in baka roƙonsa za ku bata domin cewa wa qala rabbukum du'uni astajib قل ما يقول Allah madaukin sarki ya ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum na kowa ya ke to shi Allah duk duniyar yake magana da ita duk duniyar gaba ɗayanta ya ce ud'uni astajib lakum duk ku roƙe ni zan an samu ku inji Allah a hadisi mutanen duniya za su taru a wuri daya a samu filin da zai iya kwashe mutanen duniya gaba ɗayansu duk kowa ya abin da ya abin da ce duk abin da kake so duk duniya kowa ya kure ya roƙa Allah kuma ya ce to bari biya kowa bukatarsa kowa abin da ya roƙan Allah kada ya rage komai ya ɗauka ya bashi wallahi abin da zai ba mutanen duniyan gaba daya ba zai rage komai a cikin abin da yake da shi a aje a taskarsa ba in zai rage sai Allah ya bada misali ka ɗauki allura ka tsoro cikin teku da Allah za da ta debo? yo ba allura ba ko tanki ka shiga da ita teku za a gane ka shiga da tanki a teku balle allura a tsumba teku a tsame idan akwai abin da allurar za ta iya ragewa a teku har a gane cewa teku ta samu matsala an kamfata to idan Allah ya biya wa mutanen duniya gaba ɗaya buƙatar su abinda Allah yake da shi zai ragu ashe bamu da komi mai komi shine wa shine Allah shi yasa ce ma inda yanfadu wa ma inda Allah ba Allah ya ce duk abin da yake shi da Allah ne shi yasa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum sai Allah ya ce innal ladina ibadati lalle gidan da ba Allah da suka girman kai suka kisu roke ne ba sai ce wanda kai wadda gidan kai me ba da addu'a to a lalle ya da ka mai rauni na abin da yake da shi bai taka kara kare yana son mai naci da a wajen addu'a shine duk abin da ka roki Allah ka maimaita ماذا تقول في hadisi ma sun zo da wannan daga ciki akwai hadisin Abdullahi dan Mas'ud Allah ya

annabi ta da dora mana kun sa a majalisa aka da ya dari ya da wani ba ta ba su go suna nan suna ta dari. har sai da Fadima, yar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta ji labari yarinya karama ta zo da gudu abu da aka ɗora da Allah sannan shan magana magana ta girma sai ka haushi to bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan addu'a kushawa sannan sai fara kiran wayannan da daya Allahumma alayka bi abi jahal Allahumma alayka bi utba ibn rabi'a Allahumma alayka bi shayba ibn rabi'a Allahumma alayka bi Walid ibn Utba Allahumma alayka bi Uqba ibn akwai mutum na bakwai da Annabi ya ambata bayan wayannan guda shida Abdullahi dan Mas'ud yace amma na manta sunan mutumin na bakwai a dai cikin wayannan sai da ya kirga su su bakwai abdullahi dan abba zai ce wallazi nafsi biyadihi da raina yake hannunsa lalzina adda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi qalbi fi qalbi badar ran da aka je yakin badar waɗannan mutane guda bakwai da annabi ya ambaci sunansu gaba ɗaya sai da na gansu an kashe su an ɗauko gawo wakilin su a jirgin badar a cikin wannan rijiya ake aka jefa gawakin su ba wanda ban ga gawarsa a cikin wannan rijiyar ba Allah ya ansa addu'ar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menene muhallin shahid da Annabi zai addu'a sai da maimaita sau nawa sai da maimaita sau uku wannan shi ake cewa al-ilha fi du'a hadisi bi Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda Anas dan Malik yace wani lokaci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana kan mimbari ranar juma'a yana kudu ba za a yi sallar juma'a hada kurotsin sa wuya ana iya faɗa masa ya cire ko eh. a takbir kana so ka musulunta a rike hannunka babu wanda ya tilasta ka musulunta kai da kake so ka shiga addinin musulunci ba wanda ya ma alkawari zai baka wani abu kai ne kake so ka musulunta bisa radin kanka haka ne to yayi kyau zan faɗi wata kalma da larabci sai ka maimaita ka ce ashhadu ashhadu Allah ilaha illallahu wa ashhadu anna muhammadan anna muhammadan rasulullahi shikenan ka zama musulmi kamar kowane musulmi da sunanka john cikin sunayen musulunci wanda kake sha'awa to ai shi kansa john din da turanci ne da hausa shine yahaya da turanci john suna ne na annabi cikin annabawan allah in sunan ya maka kana iya barin sunanka daga turanci kamar da shi larabci ka zama yahaya an kana son wani suna sabani wannan kuma kana iya sakawa eh a canja maka kana so tun ka suna gaba daya ya ce ya sa mashi Ahmad ana ma Ahmad Suleiman ya samu takwara kenan to Allah ya yi musulunci ka albarka Allah ya sa kai ma ka zama hadacin Qur'ani kamar Allah rama Ahmad Suleiman saboda haka sai a je da shi a faɗa masa menene abubuwan da ya kamata ya yi tun da ya karbi kalmar shahada sai a fara gwada masa abin da zai daga yanzu Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kudwa a sai ga Balarabe ya shigo Balarabe yana shigowa yace ya Rasulullah halakatil mawashi wanqata'ati subul saboda fari dabbobi suna ta mutuwa saboda ba ciyawar da za su ci ƙasa ta riga ta bushe hanya ta yanke saboda fari ana cikin fama da wahala fada'ullaha an yi sana ka roƙa mana Allah maɗaukin sarki ya ba mu ruwa wannan annabi na kurba wani ya miƙe tsaye gaya masa haka yana wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magana Allah sai daga hannunsa sama ya fara addu'a yace Allahumma askina Allahumma askina Allahumma askina ya faɗa sau nawa ya faɗa sau uku wannan shine al-ilha annabi sai da ya maimaita sau uku Anas dan Malik yace mun ga abin mamaki wallahi babu gajirmare a sararin samaniya ji Anas dan Malik yace kar ka dauka kuma wai gine-gine suka tare mana ba gani ba tsakanin inda muke da dutsen sala babu gini ko guda ba gida ko guda tsakaninmu da dutsen ba gajimare sama tana tarwal sai ga wani gajimare guda ɗaya ya bullo ta bayan dutsen ta sama ɗan karamin gajimare faɗinsa bai fi faɗin garkuwa ba an san garkuwa wacce ake aka harbo kibiya ake tarewa ta bai fi fadin faranti ko tire ba wannan gajimaran gajimaran yana sama sai da ya zo tsakiyar sararin samaniya yana zuwa tsakiyar sararin samaniya sai ya fara bazuwa kamin ai haka ya bazu ya lullube garin madina daga nan aka tsinke da ruwan sama a cikin ruwa sahabbai suka koma gida kamin a ga masalla anas dan mali ya ce wallahi ba a sai da shiga ba a garin Madina dare da rana ruwa ake sai da aka yi kwana shida ruwa bai dauke ba wannan balarabe ya tsokano wa mutanen Madina ruwa <laughs> juma'a ta kewayo a cikin ruwa aka zo masallaci juma'a mai zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hawo minbari ya fara kuduba sai ga wani a wata ruwaya sai ga balarabe na wancan satin ya ƙara shigowa yana shigowa ce ya rasulallah halakatil amwal wal fada'ullaha ta'ala an yusikaha ya rasulallah ruwa yayi yawa har dukiya da gidaje da komi ya fara halaka ba mai iya bin hanya ruwan sama 24 hours ka roƙi Allah Allah ya tsaye da ruwan nan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya daga hannu sai ya ce Allahumma hawalina la alaina ya Allah ruwan a da shi dazuzzuka da gonaki munan cikin garin madina ya isa ka ɗauke mana ya rasulallah anas tsammali ya ce kamin a gama sallah ruwa ya ɗauke ga rana tarwal a sararin samaniya muka koma gida daga sallar juma'a Allah ya karbi addu'ar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menene mahallu shahid manzan Allah da zai addu'a ya maimaita sau nawa ya maimaita sau uku wannan shi ake cewa al-ilhafi du'a saboda haka kai ma idan ka je kana addu'a ana so ka maimaita sau nawa sau uku ka maimaita ka maimaita an gane wannan eh ka maimaita ba ka kake so kuma roƙa ana yi wa bere dariya amma yana da hujja wai ya je ɗakin kaba ne kalli kaba ya rinka addu'a yana oh god mercedes mercedes mercedes wai shi marsar da yake so Allah ya bashi ya roƙa ya roƙa har ya juya zai tafi sai da dawo ya ci afna manta red kono wai marsar da in za a bashi a bashi mai jamfenti <laughs> saboda ta fi bashi shawa yau aiki wajen ubangiji sai yake roƙa abu hure ne ce har gishirin miya nake roƙon Allah har me har gishirin miya saboda haka duk wani abin da kake bukata roƙewa roƙi Allah maɗaukin sarki ban sani ba ko an gane wannan ladabin ladabi na gaba shine raf'ul yadayn ila sama daga hannu zuwa sama in zaka yi addu'a thumma zakara rajulan yudilu safara ya agabara yamuddu yadayhi ila sama idan zakai yi addu'a ana so ka miƙa hannu ka daga hannu ka miƙa wa Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah ta'ala hayyun karim yastahi min abdihi idza rafa ilayhi yadayhi an yuruddahuma sifra Allah mai kunya ne Allah mai karamci ne Allah yana jin kunyar bawansa mai imani ya daga hannu sama ya roki Allah sannan ya sauko da hannun zero Allah yana jin kunyar wannan in dai bawa mai imani ya daga hannu ya roki Allah kamin ya sauke hannun sai Allah ya ansa samu shi yasa sunna ce an ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in zai addu'a yakan daga hannayensa sama daga sahabban manzon Allah sama da sahabi guda 40 sama da sahabbai 40 suka ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga hannunsa sama idan zai addu'a shi yasa malaman hadisi suka ce daga hannu idan za a yi addu'a sunna ce mutawatira sunna ce me mutawatira daga hannun fa ba shafawa ba daga me daga hannu to yi ka gama addu'a ya yi da hannun ka sauko da shi ko ka shafa a fuska an samu hadisai da suka ce ka shafa a fuska amma duka masu rauni ne duka masu me masu rauni ne don kaucewa yin aiki da hadisi mai rauni kana iya sauke hannunka ba tare da ka me ba ba tare da ka shafa ba akwai da suke gani ana iya aiki da hadisi mai rauni a babin falala to in a babin falala sun shafa ba za mu zarge su ba ina fata fahimci wannan bai kai mu ta da jijiyar wuya ba tunda dai akwai dan dalili duk da cewa dalilin mai rauni ne amma abin da ya fi zama kusa da sunna shine a sauke hannun amma dagawar ita ce sunna wacce ta tabbata daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga hadisan da suka tabbatar da wannan akwai hadisin sayyidina umar dan kaddab Allah ya kara masa yadda ya ce lokacin da muka je za a yakin badar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ranan ya kwana yana addu'a ya daga hannayensa sama ya hatifu ila rabbi yana kai ubangijinsa kuka hannunsa a sama haka annabi ya kwana a ranar yana addu'a yana Allahumma ajizli ma wa'atani Allahumma nasraka wa attani. ya Allah ka cika min alƙawarin da ka ya Allah nasarar kan nan da ka mun alƙawarinta Allahumma in tuhlik hadhihi al-isaba min ahli al-iman falan tu'bad fil ardi ba'd ya Allah waɗannan da nazo da su sune masu imani in ka bari aka halakar da su aka kashe su ya Allah to wa zai bauta maka ba mu mai sake bauta maka ya Allah ya Allah ka ceci waɗannan masu imani da nazo da su saboda ya zo da mutum duka 300 da yan da yan kwarori ga arna sun zo da soja wanda ya yi shirin yaƙi da makamin yaƙi sama da soja dubu shi kuma duka su ɗari uku da wani abu ba makami sai makami na matafi don ba sun fito yaƙi ba ne ba dokuna ba wadatattun raƙuma ba wadataccen abinci kafirai kuma duk shirin da ya kamata su yi sun yi ya daga hannu yana addu'a kwana yana yi har sai da ya kai ga mayafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rinka faduwa ƙasa ƙarshe sai na Abubakar ya zo inji ji sai na Umar dan Khattab ya ce ya Rasulullah magiyar da kake wa ubangijinka ai ta isa ka Allah ya ansa maka Allahu akbar sai na Abubakar ya san Allah zai anshi addu'a sa ba zai wulakanta addu'a sa ba kusan me yake faruwa sai ga Allah madaukin sarki ya saukar a wannan lokaci alamun Allah ya karɓi addu'a Allah ya ce iz suna rabbakum fastajaba lakum iz tastagisuna

Allah ya ce jaba lakum nan take kuma Allah ya ansa muku Allah ya ansa sai Allah ya ce musu anni lalle ni inji Allah mumiddukum zan kawo muku dauki bi alfin minal mala'ikati da mala'iku guda dubu inji Allah murdifin za su rinka yin fareti ɗaya na biye da ɗan uwansa wannan na biye da ɗan uwansa haka za su sauko daga sararin samaniya a filin badar su taya ku yaƙi inji Allah mala'ika dubu kai a wata ayar ma Allah cewa bala in tasbiru wa tattaku wa yatukum min fawrihim hadha ya yi Allah madaukin sarki ya ce ku saurara ku ji idan kuka yi haƙuri kuka kiyaye dokokin Allah ba arna sun zo da makamai sun yi taron dangi ba bismillah su auko muku yanzu yanzu nan su ga me Allah zai yi abinda Allah zai yi zai kawo muku agaji da batariyar mala'iku wacce take dauke da mala'ika soja soja na mala'ika mala'ika dubu biyar in Allah ko mala'iku ma musulmi mala'iku ma shi ne za a kawo za a kawo general general ne da wasu air commando da brigadier da su rusa su gaba da ji Allah Allah ya karbi addu'a ko bai karbi addu'a ba kuma mala'iku sun sauko a badar ankara sun sauko a badar wani ba an sare ya bi wani kafiri da gudu akan doki ya daga takobi zai sari kafirin kamin ya sare shi sai ji wata ƙara kaman ƙaran bulala an shauɗa wa kafirin duba wanda zai yi an yi gunduwa gunduwa da kafirin ya zube ƙasa ya ce na duba gabar da yamma kudu da arewa ban ga kowa ba kuma ni na san takobi na bai taɓa shi ba da zan sare shi da takobin ma ba zai yi gunduwa gunduwa haka ba sai zo yake ba da labari sai wani labarin ya gagara kama hankalinsa sai ya zo yana gaya wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wani ba an sare wai ya je zai sare wani kamin ya sare shi an sare shi sai dai ga gawon mutumin ta zube kasa kuma bai ga wanda ya saurare shi ba manzo Allah yana kallon sai ya ce laqad sadaqal ansari manzo Allah ya ce ba an sare gaskiya ya faɗa annabi ya ce zalika madadun minas sama'i salisa ya ce bataliyar mala'ikun sama ta uku ce ta fara isowa kenan mala'iku sun zo badar ko ba zo badar ba sun zo badar an sa addu'ar wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma saboda tarbiyyar aqida kar sa hankalin su ya karkata su ce ai mala'iku ne kasa suka samu nasara sai Allah ya ce wa ma ja'alahu Allah Allah bi sanya wannan gudumo da ya kawo muku ta mala'iku illa bushra sai domin ya zama albishir a gare ku amma ku sani wa man walitadma inna bihi qulubukum domin zukatan ku su ƙara samun natsuwa inji Allah amma Allah ya ce wa man nasru nasara ba a hannun mala'ikun take ba ba ta hannun kowa illa min indillahi sai wajen Allah madaukakin sarki inna Allah azizun hakim lalle Allah gwani ne kuma sannan Allah mai hikima ne menene muhallin shahid a cikin hadisi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da zai yi addu'a ya daga hannayensa ina ya daga hannayensa zuwa sama kenan ya zama sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ladabi ne na addu'a idan za ka yi addu'a ka daga hannayenka zuwa sama allah ta'ala ya samu dace ladabi na gaba shi ne ka kira allah da rububiyarsa ka ce rabbana ko ka ce rabbi ko ya ka kira Allah da mai da rububiyarsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce idan bawa zai addu'a ya ce ya rab ya rab ya rab ya maimaita sa uku Allah da kansa sai yayi magana Allah zai ce sami'tuka ya abdi fas'al tu'ta na ji ka ya kai bawa na tambayi duk abin da kake so zan baka inji Allah wannan ne yasa annabawa in za su yi addu'a sukan ce rabbana annabi adam da hawa da za su nemi gafarar Allah me suka ce kala rabbana annabi nuhu ya ce rabbi la tazar saboda me إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا النبي زكريا وزكريا إذ نادى ربه وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين النبي سيأتي اللهم ربنا أنزل علينا مائدة Allah ya ansa ko bai ansa ba annabi Musa ya ce rabi kada ya taita fir'auna wa mala'u Allah ya ansa ko bai ansa ba abinda wanda yake nuna maka dukkan addu'o'i na annabawan Allah idan za su yi suna cewa me rabbana rabbana annabi adam da zai nemi gafara da shi da matarsa kala rabbana zalamna anfusana annabi nuhu ya ce rabbi la tazar alal ardi min al-kafirin dayyara annabi musa addu'an nan mai zafi da yau fir'auna wacce ta yi fir'auna wan bulo sabon dai mai rabbana guda uku yace rabbana innaka qad ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana dai kenan rabbana liyudillu an sabilik an samu rabbana nawa biyu sai danna addu'a rabbana dimis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azabal alim yana gamawa Allah ya ce qad ujibat kuma na ansa addu'ar ku me yasa aka ce na ansa addu'ar ku ba ce na ansa addu'ar ka ba saboda lokacin da annabi Musa yake addu'ar annabi haruni na kusa yana cewa amin da mai addu'a mai amin annabi Zakariya yana so Allah ya bashi da ya kira ubangijinsa ya ce rabbi la tazarni farda ya Allah karka bani ni kadai ba da ya Allah wa anta khairul warisin kai ne mafi alherin masu gado duk da haka ya Allah ina so ka bani da da ina mutu zai gaje ni Allah ce fastajabna lahu nan take muka ansa masa inji Allah wa wahabna lahu yahya dan da zamu zamu bashi ma muka rada wa dan suna dan da sunansa yazo muka bashi yahya inji Allah madaukakin sarki wa aslahana lahu zauja matarsa eh da mahaifar ba ta iya daukan ciki Allah ya gyara mahaifar yadda za ta yi ɗaukar ciki wa hana lahu zauja annabawan Allah duk sanda za su yi addu'a annabi Isa ya ce Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama abin da kake jin ba zai yiwu ba danin tebul a jera abinci akai ake so a sauko da shi daga sararin samaniya danin tebul da abinci a jera akan shi kuma Allah ya ansa danin tebur tebur ya sauko katon tebur mai fadi da abinci iri-iri kala-kala a jere abincin annabin Allah ya roƙa Allah ya ansa amma da yake suna da matsala shar'in da aka sa musu <clears throat> suka gari cikin sardin me idan kuka ci duk sauran abin da ya saura kar kowa ya ce zai ɗiba ya ɓoye tebur ɗin zai koma in lokacin cin abinci za a sake sauko da wani bayan sun ci tebur din zai koma ne ce haba hauka nake wahalar da muka sha a baya kana kallo ya koma billahi lazi ba zai yi ba suka wawura suka boye ka ji hadama sanadiyar hadama su Allah ya daina sauko da abinci aka ce su tafi su je su yi noma da abin ya zama haka amma duka yin za su roƙi Allah za su ce me rabbana shi yasa alqur'ani mai girma da yana koya wa al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam addu'a sai ya dora su akan wannan tsarin Allah ya ce inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari 嗯。 وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا ربنا هب لنا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 Allah yana koyawa al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam addu'a sai yake sa rabbana rabbana rabbana an gane karatu ladabi na gaba shine ka fuskanci alƙibla idan zai yi. in kana da dama da za ka fuskanci alƙibla sai ka fuskanci alƙibla ba wai ƙa'ida ce duk addu'a dole sai ka fuskanci alƙibla ba amma fuskantar alƙibla yayin da za ka yi addu'a ka ƙara wani ladabi cikin ladubban addu'a ba sai ne ba an gane me nake nufi saboda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da zai yi wa abu rafi addu'a manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya fuskanci alƙibla ya ce ya allah ka gafarta mashi ya allah ka fifita shi kan da yawa daga cikin bayinka a ranar tashin alƙiyama annabi muhammad ya fuskanci na ya fuskanci alƙibla saboda ka in ka tashi da daddare ka yi alwala ka yi nafilfilin da ya kamata ka yi yanzu za ka addu'a to ka ci gaba da fuskantar alƙibla yayin da za ka yi wannan addu'a ana fata Allah maɗaukin sarki ya me ya karɓi wannan addu'a ba sani ba ko an gane wannan na'am ladabi na gaba shine cin halal cin halal in ka so Allah ya roƙa ba za ka cika cikin kada haramun ka roƙi Allah ya saurare ka ba in za ka roƙe shi ka ci me ka ci halal rigar da za ka sa sata halal inda za ka zauna shimfiɗar da za ka roƙe shi ta zama ta halal a ah, ai a wancan hadisi summa zakara rajula yutilu safara ash'atha mudu yamuddu yadayhi ila sama ya rabbi ya rab ai duk sharuda ya cika ko ladu ba duka ya bi amma ina ya samu matsala wa mat'amuhu haram wa malbasuhu haram wa mashrabuhu haram wa guziya bil haram fa anna yustajabu li zalik ga duk dan addu'a ya cika amma abincinsa haram abun shansa haram tufafinsa haram kai matsala ta ƙarshe ma guziya bil harami da haram aka ciyar da shi har ya girma kawai ka dinga ɗura wa 'ya'yanka haram ka ɗura wa matanka haram wallahi ba taimakon su kai ba bala'i ka da su da su shi yasa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in sahabi zai je kasuwa matar shi sai ta bi shi har zaure tana masa wa'azi tana ya abdullahi taqilla inna nasbiru ala al walakin la nasbiru ala fa wajadta fatina bihi fa in lam tajid al-halala illa al-harama fatrukhu warji' ila baitik mata ke miji wa'azi tana ya kai bawan Allah mai gida ka ji tsoron Allah in ka je neman abinci in ka samu halal komi kankanta ta ka kawo in baka samu halal ba sai haramun duk yawata barta a can ka dawo gida hannu biyu za mu iya haƙuri mu kwana da yunwa amma ba za mu iya haƙurin zama wutar jahannama ba ranar tashin alƙiyama. wannan mata take wa wazi miji da Allah mata nawa ne suke miji su wazi ya kawo musu halal eh ta alhalalu ma halla fi yadiha halal abin da ya shiga hannunta in kan mutane zaka sayar ka kawo wace matsala take da shi shi yasa za ga saurayi malamin islamiyya malam mahaddacin qur'ani ɗalibansa ce shi yake koya mata qur'ani yana neman ta da aure amma in honorable ya shigo kawai ya bi ta kansa da jibi ya taka an wuce ƙarya nake baya faruwa ɗalibansa ce fa hafizi ne yazo sittin a kai shi yana karantar da ita amma ga honorable ya zo da abuja da rushe shi ya jib sai ka ji ana cewa alhamdulillah yanzu aka samu tsayayye yanzu aka samu tsayayye wai Allah rama duk tilawa nan da ya zaune yake bai tsaya ba ba a tsaye yake ba a zaune yake zuri aka samu tsaye in kana so Allah ya karbi addu'ar ka tabbatar kana cin halal Allah ya ce ya ayyuhar rusulu kulumina min at wa amalu salihan الله ya يا ya ayyuhal ladzina amanu kulu min ما رزقناكم razaqnakum waɗannan ayoyin suna nuna mana ba a karɓar ibadar da aka yi bayan an ci haram Allah ya ce ya ayyuhar rasul ya ku manzanni da annabawa Allah ya fara dokar Allah ya ce kulu min at-tayyibati ku ci daga halal inji Allah wa amalu salihan sannan ku yi aiki na kwarai in kuna so in karba annabawa Allah ya ce in suna so ya karbi aikin su su ci halal sannan su yi aikin su yi aiki na kwarai addu'a ibada ce ko ba ibada bace ibada ce annabi ya ce addu'a huwal ibada addu'a ita ce ibada a wata ruwaya addu'a mukhul ibada addu'a ita ce ɓargo na ibada to tun da ibada ce in kana so Allah ya karbi ibadar annabawa ma Allah ya ce ku ci halal sannan ku aikata aiki na ƙwarai kuna so in karba Allah ya ce ya yi halazi na amanu ya kuwa da suka imani kulu min tayyibati ma razaqnakum ci azarta ku da shi ji Allah shuri ya tabbata hanyar yi masa bauta in kuntum iyahu ta'buduna in dai Allah kuke bautawa da gaske ba ku ci haram sannan ku ce za ku bauta mashi ba ba za ka ci haram sannan ka ce ka roki Allah Allah ya karba ba an gane karatun ya ku bayin Allah ba ruwan Allah da kai talaka ne ko kwadago kake ka cuci wanda ya dauke ka kwadago kana garuwa ruwa ka cuci wanda kake saidawa ruwa kana sai da yadi ka rage mita ka cutar kai ko tsohuwa ce mai sai da gyada kuma shi san gwangwanin kare da yawa tattasai da tumatir kasa mara kyau a ƙasa kasa mai kyau a sama kai algus ka daga hannu ka roƙi Allah Allah ba zai saurare ka ba an gane wannan shi yasa malamai a fasarar aya da Allah ya ce ilaihi yas'adul kalimu tayyibu wal amalu salih wa makar ulaika Allah ya ce ilaihi yas'adul kalimu tayyibu Daɗaɗen kalmomi zuwa ga Allah suke hawa-hawa me daɗaɗen kalmomi shine zikiri da addu'a zikiri da me da addu'a in kai addu'a za ta hawa-hawa ta je wajen wa wajen Allah ya karɓa. to amma sai Allah ya ce amma fa ku saurara ku ji wal amalu salihu yarfa'uhu aiki na ƙwarai shi zai ɗaga addu'a ta tafi wajen Allah menene aiki na ƙwarai malamai suka ce cin halal cin me in ka ci halal to lokacin ne addu'a za ta tafi wajen Allah ka ɗirki haram kada da kafa ka riƙe carbi kai ta zubawa kan tabarman nan ka zubar da ita bata je wajen Allah ba Allah ba zai karba ba kenan ya ku bayin Allah bala'i da muke ciki a Najeriya da musiba da muke ciki a wannan ƙasa in muna so mu roƙi Allah ya saurare mu dole sai mun ci halal sai kowa cikinmu ya zo ya duba ya yi bincike ya caje ya gano abin da yake ci halal ne ko haramu. idan haramun ne ya tuba ya ci halal mu ci halal mu sa halal mu zauna a gidan halal a wuri na halal mu sha halal halal halal halal halal a lokacin da za mu daga hannu mu ce ya Allah ka yaye mana bala'in da muke ciki Allah ya ce an gama Allah ya ce an karbi addu'ar ku Allah ya yaye bala'in ya dawo mana da rahama da kwanciyar hankali da muke nema amma kowa ne ma haram yake yi ana bin ta da gudu ta sha kwana a bita da haram ke bin mutane suna gudu magabata mu yanzu haram din ce an bi matsiya-ciya da gudu ta kwala da gudu amma mutane sun dafe keya sun bita ta sha kwana sun sha ta shiga rami sun shiga rami ta haura gada sun haura ta shiga kwazazzabo sun shiga kwazazzabo sai sun gabota duk sai an gama dubu dubu da haramun sana'a zuwa daga hannu wa mad'amuhu haram sai lokacin za su daga hannu wa mad'amuhum haram wa mashrabuhum haram wa malbasuhum haram sannan ku daga hannu ya za a ansa muku wa'annan laduba su ake so ka kiyaye ka ci halal to ka zama mai takawa da Allah ke karba Allah ya ce inna ma ya taqabbalu lahu Allah ya ce ku sani shi fa yana karɓa ne kawai daga masu takawa ka yi dubu dubu da haramun kai ba mutaki bane Allah ba zai saurare ka ba zai karɓa ba subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka